Bismillahir Rahmanir Rahim. Inda rai kashi na talatin. Daga nan suka fita ɗakin Addawa ya nuna mata suka shiga tana mami ta ce kai masha Allah ɗakin yake sai kamshi yake. Addawa da ke ciki ta ce Allah koyi shi ma sai kamshi yake. Murmushi ta tara gyaɗa mata kai daga nan suka fita suka shiga ɗaya ɗakin da ke bakin kofa ya ce nan ɗakin Minat ne da My Happiness Afisha da ta mata. Saboda bana so su yi nesa da ke na fi so su zama tsakiyar Addawa da ke kuna jin dukkan motsinsu. Ya ƙara magana yana jan hannunta zuwa kwarido. Kofan farko ya nuna mata wadda yake gefen hagu ya ce, Wannan kuma ɗakin su Aya da arya da sauran su maza. Sai kuma ya ɗan ya lumfashi ya lumshe idanunsa cikin raɗa ce, Na san kina son twins ai. Cikin sanin eh duk wanda ya santa ya san ta da yadda take son twins. A hankali ya ɗan ƙara motsa murya can ƙasa makoshi ce, Kina so ko? Kai ta gyaɗa mishi alamun eh. don guntun murmushin gefen baki da ke ƙara bayyana kyan fuskar sai tare da yin maganar zuci da bai san ta fito fili ba ce insha Allah zan cika miki ki. zan baki cikin twins maridin shi ke haifa mana su amma sai kin haifa min a fisha kafin nan ya salanta da zuci tare da yin ƙasa da kanta tana mai jin kalmar zan baki cikin su na sauko mata da wani irin fitinannen kasala da ta sa ta jin sanyi na rufe ta sanyi ko mai cike da kunya domin iya tsawon rayuwarsu da shi makamancin wannan furucin bai taɓa gilma tsakaninsu ba daga nan suka fito a bakin kofar falon da ke kusa da steps ɗin hawa side ɗinsa suka shige cikin kula da gaskiyar zuciyar sai ce nan kuma side ɗinsu mahmud da Khalid ne sai kuma Hamisu dan shi ma ina so mu kwato shi ya dawo kusa da mu kin ga sun kasance tsaro ga side ɗinku da kuma ƙannensu maza da za su taso sun musu garkuwa za su san duk motsinsu da shiga da fitansu. Cikin matsanancin farin ciki zai ɗauki ƙaninta ta saki murmushi amma ta san ‘ya'yanta kam da wuya mahaifinsu yarda. Daidai lokacin da suka zo kan steps da zai haura sama can. Wannan kuma ɗina ne. Kin ga na kasance muku tsaro da ke da addawa da ‘ya'yanta da ‘ya'yana mata da maza har ma da su su manya kaf. Murmushi ta yi kana ta ce to wancan ƙofar na hanyar shiga fa. Da murmushi ta faɗin mu je ki fara ganin su kafin mu haura sama. Kai ya kai ƙarshen magana yana buɗe mata ƙofar falo ne two bedroom ne a ciki kai ta jinjina ta rija to nan kuma sa'in su waye martanin murmushi mayar mata kana ya ce nan kuma sai ɗin baki maza ne idan sun zo bamu da matsalan sai dinki kuma da na addawa na san za su ishi bakin mu mata kai ta gida ta rafa ɗin masha Allah kana suka haura sama suna shiga ta saki sanyin numfashi tare jujjuya kwayar idanunta tare can masha Allah ganin kyau da tsaron wajen haka duk ya gama nuna mata gidan ko da ya gama nuna mata suna komawa cikin bedroom ɗinsa suka zauna bakin gado hannun teja kana ya haɗa da nashi tare da ɗagowa ya manna mata kis a bayan hannun nata sai kuma ya sauke numfashi mai nauyi tare da faɗin idan gidan nan bai miki ba ki faɗa min duk irin tsarin gidan da kike so wanda ya sa ki farin ciki da kasancewa tare da ni za a miki shi ma'isha don mun dawo nan ban baki dama da ki da za zaɓi irin wadda kike so ba saboda yadda auren ya zo mana a cikin ƙadarori da jarabawar mu amma in bai miki ba da Allah ki faɗa min duk inda kike so a cikin ƙasar nan zan nemo miki limshi da Anis tana jin wani irin rauni da tausayin sa na ratsa magudanan jinin jikinta cikin sanyi ya ci gaba da cewa idan ma baki so a cikin ƙasar nan ne zan nemo miki ƙasar da kike so ki zauna a ciki sai dai na zaɓi nan ɗin ne saboda nan ne nake da asibiti mai zaman kansa wanda zan iya fara aiki a cikin wanda already Monday za a fara aiki a ciki numfashi ta fesa da nan ma yayi sai dai ban ga side din su ummi da ya abba na ba na dai san su zakiya da anti maryam kam ɗakin afishi zai ishe su in sun zo suka bi da arfar da imrana kuma side din su ayan da aryan zai musu ko kuma nan da ka ce da bakin haka masu hafis da su ya hafiz shin kula ce kin tabbatar yayi miki ta gyaɗa mata kai ganin haka ne yasa hankali ce ummi gidansu na nan baya kaɗan in sun zo yayi magana a takaice don son kauda hankalinta akan maganar cikin jin daɗi kwata ce a to hakan yayi kiran abba ɗaya ɗaya ya shigo wayarta ne ya sa ta ɗan kalle da sauri ce kalli abba na yana kira jinyo ta jikin sai kana mana kanta da kafar sai ce to ki ɗauka kiran ta ɗauka tare da faɗin assalamu alaikum abba cike da kula ya ce alaiki salama amana wurin ta cike da jin daɗi ce na'am abba na ina yini a hankali ta lafiya lau mama na ya gidan cikin sanyi ta ce alhamdulillah abba jiya na kira ka baka baka gida eh kafin na ga kiran ki dare yayi ce wata kin yi bacci yasa ban saki kira ba ya mai gidan nakin kallon da ke binta da wani irin kalo mai tsayawa a zuci ta yi kana ta ce lafiyansa kalo gashi ma karɓa ta ce ta ce abba barka da yamma barka dai tajuddin ya na cikin kunya da girmama ya ce tana lafiya abba cike da kula abba ya ce tana nan tana kuka har yanzu ko gefen fuskar ta ya dan shafa ta da ce a abba ta daina sai kuma ya kasa da murya ya ce abba insha Allah in dai ina tare da ita ba za ta sake zubar da hawaye ba in Allah ya so kuma ya yarda ba zan sake bari ta zubar da hawayen ta ba cikin jin daɗi abba ya ce to Allah ya sa je maka albarka Allah ya sa ita ba ta kasance mai hana ka kuka Allah ya ba ku zaman lafiya mai albarka mai ɗaurewa ya kuma ya kuma batun waɗanda suka zo muku rakiya shi za su dawo kallon Ijima da ta yi saurin kallon sai kana ya ce Abba da sauri haka a kamalanci Abba ya ce to me za su yi tajuddin tun da sun rako su sun ga inda kuke ai magana ta ƙare cikin sanyi ɗan gyara zaman su tare ce, ayya Abba ni da su nake ma su yi ko sati biyu ne da su da Abba ya ce a'a tajuddin bai yarda ba ban lamunce ba kada su wuce kwana biyar na kira wasu ma na gaya musu tunda ai yau kwanan su hudu so gobe dai su taso cikin sanyar suna da kansa da faɗin abba kwana biyar kuma ai hakuri dai ko sati biyu ne ka bai giza ta race a arfa ta ce kwana biyar dama ai haka muhammad ya ce mini numfashi fi kana na ce to abba ai hakuri su yi satin abba na gyara zama wayarsa a kunnen sai to dama dai satin dama dama dai ni magana da su na ce musu satin shin girmama ya ce to Allah ya kawo su lafiya cikin girman abu ya ce to Allah ya muku albarka ya baku zaman lafiya mai ɗaurewa daga ne kasa bari sai kuma juya kalli Ishma tare da za mu tafi ko dan wari da tare da cewar ina za mu tafi bari shiga tare faɗin za mu koma inda muke mana langabar da kai ta ce kuma to ban gan su ba ina son ganin su ba numfashi fisar tare faɗin dama fa na zo ne in nuna miki gida bana so su dawo su riƙe min ki so nake mu tafi tare ya ƙara magana yana a tsaye tare jawo hannunta a haka suka fito falo tana cewa ni dai kai haƙuri ina so in zauna cikin su na yi misin ɗin su fa daidai lokacin da suke saukowa kana suka shigo cikin falon daidai lokacin kuma adawa ce a cikin falon hannunta ya saki tare cewa bari in je in yi sallah in na yi sallah zan dawo mu tafi ko da suka idan da sallah bai dawo ba sai da aka yi isha ya dawo ya same su zaune a falo bisa dukkan alamu ba su daɗe da idar da sallah ba suka fito falon cike da kula da ta ce zo ka zauna ku ci abinci zama yayi adawa ta zuba musu abinci gyara zama ta tare tura plate din a tsakiyar su sai kuma ta sa musu spoon guda biyu cikin kula da son fahimtar yanayin zaman da suke a hotel din tace aure yana zume wa ma'aurata harhama ne da ni'imar da samar da alakar tausasa zukatan juna Ishma na san kin san waye mijinki da irin raunin sa? ki taimaki rayuwarsa ki dawo da shi cikin nutsuwarsa da ya rasa dole ki kulawar ki gare shi ki nesanta zuciyarsa da damuwa da nake tsoron ta cutar mana da shi na san kin san halayensa da ɗabi'unsa dan Allah ki kular min da jika na. sai ko ta kalli tash din da ya da fuska kamar baya wurin ita kuwa shi makasa je da kanta cikin sanyi da fahimtar tabbas tash na cikin matsala ta ce insha Allah addawa ko gyara zaman ta tare da kai kuma dole ka mance baya ka fuskanci gaba ga matarka da ka rubuta da iyayenta yan uwanta yayunta kannanta ƴaƴanta don haka dole ka jajirce ka mai mata gurbin su kana ta maraicin rashin mahaifiyarta a hankali motsa lips su tare da cewa insha Allah sai kuma ta kalle su tare ta ce ku ci abinci da kai na rafa muku shi haka ta matsa dole suka cika na ta kara musu da fruit suka cika na suka miƙe na ƙarin jan hannunta su fita daidai lokacin Dr. Amda sai turo kofa ya shigo yayin da su anti Amina ke biye da shi a baya wani zazzafan numfashi ya fesar Allah ya sani bai so su dawo su same shi a gidan ba ya so a ce ya tafi da ita a hankali saki hannunta kana ja baya kaɗan tare da yin kasa da kansa anjina na ganin ta ce a'a ganin ku sai an cika fam kaga amarya da ango haba shi yasa tun daga bakin gate ɗin asibiti nake jiyo kamshi ya buɗe ko ina ashe amarya da ango ne ta cika musu koyar da kansa yayi yana ɗan murmushi ce anti nana barkan ku da isowa kun da lafiya ya faɗa tare koma gefe da ya na tare gaishe su duka zama suka a dawa kuwa cikin ɗan ɗaga sautin murya tace zuriya ka kawo musu abinci da ruwa cikin zuriya anti amina tace wallahi alhamdulillah yanzu ma daga restaurant muka fito gashi kuma mun kawo muku ta ƙara magana tana ajiye shawarma da pizza da kuma su ice cream gaisuwa garkuwa ice cream ta miƙa Laila cikin jin ta ce na gode sai kuma ta kira Zulaiha tare da miƙa mata daga nan suka fara gaisawa bayan sun gama gaisawa ta ce kai Ishma tare da harba idanunsa cikin nata cikin murya da ke nuna neman biyar ta ce mu tafi ko kar dai Ishma ta bijire mana ya ƙara magana da narke ƙwayar idanunsa a cikin nata wadda aka yi sa jikinta wani irin fitinannen macewar da har ya sa murya ta narkewa can ƙasan makoshin ta ce tun yanzu Yana mai jira mata wasu finanun lamuran. Cikin gajiyayyen idanunsu ya motsa lips ɗinsa a hankali ce eh mu je. Ya ƙara magana ta tare juya kalle su a da da gwagwadita da antina da ke cewa maza tashi ku tafi. Dan zursunar da kansa ya tarar yi musu salama kana ya nufi hanyar fita. Ita kuwa shi ƙara matsuwa ta yi jikin anti Amina tarar yin raurau da ido. Saboda jin anti Amina na cewa insha Allah jibi da dare dai za mu tafi. In Allah yarda sai ki zo gobe mu wuni. Cikin sanyi ta ce dan Allah ku bari mu ƙara sati. Dan ture ta hanjina na ta tarar cewa tafi daga nan da muke nan ɗin ma da muka zo ba mu ga idon ki ba sai yanzu kiga kiga yar miji daɗi mu ma da mazan mu da haka ba za mu zama ƴan amshin shi a shata ba yara suka yi baki ɗayan su garko kuwa ni ishma ta tare ta zo mu je daga ciki da sauri ta miƙe sai kuma ta kalli gogodijan da ke cewa kada dai ki mance mijinki na jiran ki a waje da sauri antina ta ce la dama kin yi shiru gogo ai ba za ta mance ba Khadija ne ta ɗan harare antina na tare cewar uwar sa ido sai kuma duk suka kalli adawa ganin ta miƙe sai tare cewa ai gwara ta bada himma ta kular min da jikana ta sama mishi farin ciki in ta mana haka ta gama mana komai na rayuwar duniya cikin gamsuwa da fahimtar kalaman addu'a garkuwa ta ja ta suka nufi ɗakin a bakin gado suka zauna cikin kula da fahimtarwa ta tsare ishma da ido cikin yin ƙasa da murya ta ce da alama dai kin gaza kwantar da hankalinki bare ki kwantar wa mijinki nashi a ajiyar zuciya mai nauyi ishma ta fesar da gyara zaman ta kana hankali ce na rasa me yake damun ta san ba haka yake ba na fahimci yana cikin tsananin damar da ko bacci ba iya yi fama yanti ta ƙara magana cike da damuwar haka tsuke fuska garwa ta yi tare cewar to ai duk laifinki ne shima a ce kina mace macen ma da ta san zaman duniya da haƙƙin miji a ce ki kasa kwantar masa da hankali da sama masa nutsuwa a zuciya har damuwa ta hana shi bacci kina kuma tare da shi a muhalli ɗaya anya kuwa ishma baki zama lusarar mace ba kin kuwa san tabbas ya ɗauke ki ne ya tafi hotel da ke don ku samu hutun jiki da na zukata ne ke da kanki ka ce min yana cikin damuwa mai tsanani fa Kin kuwa kake nan ya nemi kusanci da ke ne domin yana zato da yaƙinin ke ce farin cikinsa. Ke ce za ki sa wa zuciyarsa nutsuwa da tausasarsa. Ki kwantar mishi da hankali ki cire masa damuwa da ke tare da shi. Amma a ce a haka ya gagara kina tare da shi wuri ɗaya, ɗaki ɗaya, kan gado ɗaya, ƙarshen ma filo ɗaya, cikin blanket ɗaya. Amma ki kasa zama kasaitacciyar macen da za ta sama mijinta bacci. Wallahi Allah kin bani kunya Ishma. Cikin sauƙin numfashi ta ce a'a mai anti wallahi tunda muka je iyakarsa a ƙasa bakin gado. ko gefen bai taɓa zama bai taɓa zama ba sai kuma ta ɗan mishi idanu kana ta buɗe su ta zuba kan garkuwar da ke yi mata kallon mamaki a hankali ta ce a zaune yake kwana yana karatu wani lokacin ma kuka ne ke fuskar muryarsa cike da takaici garkuwar ta ce inna lillahi ma. da Allah ke baki jin tausayinsa ne kin fi kowa sanin ta kin dai ga zahiri da mata da shi wai ke wace iyare mace ce haka a sanye ta ce ni na yi zaton yana damuwa ne da auren ba zata da yi mini dan akan haka yake ta bani hakuri yana ci da damin shi masoyina ne sai kuma suka yi saurin kalan bakin kofar jin salamar addawa a tare suka amsa mata jin sun amsa mata ne ta shiyar da ta shigo fuska dauke da murmushi a gefen Ishma ta zauna ya zama sunan sa ta a tsakiyar cikin sanyi ta ce Ishma wurin ki na zo tana dan juya ta ce to a dawo gani a hankali ta dan sauke numfashi kana ta kalle garkuwa ta Aisha yar ɗakin nan naki fa tana buƙatar tunasarwa da su garkuwa ta ce sosai ma kuwa adawa kai ta jinjina cikin hikima ta fara magana kallo ɗaya na yi wata ce na fahimci cewa har yanzu yana cikin damar da ta samo da ta baro Ethiopia zuwa nan Qatar. Damar da take sirri a gare shi ya kuma roƙe ni da sirrinta na sirrinta masa shi. Da ban yi mishi wani alƙawarin ba, da zan ba ku duka labarin abin da ya faru. Wanda nake da yakinin in kin je za ki ruɓanya kulawarki a gare shi. Za ki tausa zuciyarsa ki sama mishi farin ciki ko da kaso talatin cikin ɗari ne da ya rasa. To Allah ki taimaka ki zama ki a ƙara azuma da hikima ki sa shi bacci. domin zuciyarsa da ƙwaƙwalwarsa su samu su huta da azabar damar da yake cikinsu. Wani irin fitina na raunin tausayin Taj ɗin ya rinƙa narke ta wadda har ya tsinko mata waya. Garkuwa ko take kai take jinjina cike da tausayi sai kuma suka kalli adawa ganin ta riƙuwa ni Ishma tare da cewa ya nemi kusanci da ke ne da yake ne duk duniya ke ce kaɗai farin cikin sa burin zuciyarsa kuma idanun idaniyarsa. Na fahimci cewa yana jinki a jiki da zuciyarsa da yarda da kowa zai juya mishi baya a duniya ke zaki fuskance shi. Please Ishma dan Allah ki kular min da Tajuddin. ki ɗebe mishi kewa ki sa shi farin ciki ki mantar da shi abin da ya faru da shi kwanaki goma sha biyu da suka shuɗe ki kusantar da shi da bacci don zuciyarsa ta huta sannan ki kula da cikinsa kada yunwa ta lahanta shi cikin sanyi murya cike da aminci ta ce insha Allah sai kuma ta ɗan kale karko da ke cewa kin ne ji ko dan Allah ki watsar da raunin kin nan na koki kokin nan ki bar Hamisu katan gadi ki rungumi mijinki ki faranta mishi rai sai ke ma Allah ya faranta miki sai kuma ta yi ɗan sake tana jin garkuwa na ba ta dabarun sama miji bacci da dai sauransu yayin da adawa ta ɗaura da nata kusan tatim ne suka yi suna ƙarfafa mata gwiwa yawa tashi ki je ina jiran ki dama na kira shi na ce ya bani tati zaki fito cewar adawa tana miƙiya tare da kamo hannunta ita kuwa garkuwa cikin juya harshe zuwa hausar da ta san adawa ba ta ji ta ce ya batun kayan da'a da kulaccar sirri da shumar humura in baki su ne cikin yarda kai ta ce ai kulacca da humura akwai su a handbag ɗina kaya kuma a bar su insha Allah gobe zamu bar hotel din zamu dawo gida dan zan fi samun nutsuwar nisanta tashi da yunwa da kusancin da baccin garkuwa ta ji na cike daga gamsuwa daga nan suka fito ta salami anti amina kana ta wuce ta fita su kuma suka zauna a falo suka ci gaba da hira a corridor din suka ki tibis da adam da bilal hannu adam ya bata suka yi musaba kamar da mafiya kasar lokuta haka suke gaisawa sai kuma ta matsa amsa gaisuwar da bilal yake mata cikin murmushi ta tara cewar wai ya naga ka zama wani karami Batsofiyo ne. Cikin ɗaga kai Adam ya ce, "Ah, <laughs> wani ba ofiyo ko? Ba Balarabe ba? Ba kullum sai mun kuke mun ku ce duk cikin mahaifiyar mu ne baki ba? Ina gaya muku, ni kalata mai tsada ce ta fita Larabawa kyau ma. Tunda kin yarda na yi kala da Etiopiyawa. Tana rushe ce, mm, yaban kai dai." Da sauri ya amshi magana ta da cewa ilimi ba. Kusan a tare suka je suna biye da ita a baya. Bilal ke cewa yau da daman ku ta ce ki fito ku tafi. a bakin motar suka tsaya sai kuma suka dan fara jujjuya kai can gefen motar suka hange shi zaune bisa kujerar silva da ke jere a wurin bilal ne ya bude mata murfin motar adam kuwa wurin taji din ya nufa jim kaɗan suka dawo tare baya ya shiga gefen ta kana direban su da ke can bakin gate wurin gadin ya taso da su da ya shiga kana ya ja suka tafi a hankali ya juya kale ta daidai lokacin da suka fita harabar gidan cikin kula da tsayawa ta ce tausayawa ta ce kanka na ciwo ko sai magana tana kalai da idanunsa suka yi da kuma yadda jijiyoyin kansa suka dan tashi kai dan jijiya mata alamar a'a sai kuma ya dan kalli brace da ke ringin ka ɗauka mana ta faɗa ta gyara zama salabar dr abbas ya masa ne amshi cikin sanyi da barci da rashin barci ya sakar masa da cushiyar zuciya gami da tunani da har wani jijiya yake kansa yana ji yana masa afif wai me nake ji ne cewar dr abbas ya tambayar cike da damuwa a ina din ta din amsa mishi tambayar da tambaya murya cike da ruɗani. ya ce ɗazu da yamma ya yamma ya aryan da ya kabir suka zo da malam sun cire komai na sunanka sun maye gurbin shi da sunan kabir tajimu consolation hospital ma sun mai da shi arakmu consolation hospital sun haɗe sunan aryan kabir da na malam sannan sun soke sunanka a komai kai kuma na yi maka text message baka amsa ba me yake faruwa har fa da cire ka a matsayin doctor asibitin an maye sunan kabir a gurbinka shi da yaushe ma ya gama karatun nasa yana limshi idanu sai ce eh sani ba matsala ai da sauri Dr. Abbas ce zurfin ciki ko? Wani kake cewa ba matsala? Bayan duk abin da ya faru ya aryan ya gaya min? Sannan kuma na ga ka bar ƙasar ka koma katar? har ma da ɗiban ma'aikata sama da mutum ɗari. Shiru Ashima ta yi domin tana iya jiyo duk abin da Dr. Abbas ke faɗa can ƙasa. Eh na bar wannan asibiti ne na dawo nan Qatar zan kula da sabon asibitin da ke wurin. Da ta da sauri Dr. Abbas ya ce Ok, ni ma zan bar musu aikin su anan. Zan dawo Qatar ɗin mu kula da wannan. Da sauri ta ce please Abbas kada mu yi haka da kai. Ka zauna ka ce Kabir kula da nan ɗin Tsaki mai tsawo da ta ba sai tare cewa Ai, an ƙi zaman. Ai, kai ka san dama dan kai nake aiki a nan. Da bari da matini ta ajiye musu aikinsu. Ni ma kuma na rubuta takardar barin aiki. Na ma tura musu, kuma ina nan tafi Katar. Ya ƙara magana ta da ƙasa kiran. Kan shi ɗan jingina jikin kujerar motar a kuma daidai lokacin suka shiga cikin hotel ɗin. Sannan ka ta nan kar kuma ta ku yi subscribe ban like na gaba.